ku saurara duniyar dan auta TV. Salamu alaikum. A'a. Sannan zuwa mai gida. <laughs> Yawa sannan dai. Eh, sannan ku. Anan na. A'a ina za ka je ne. Au ba nan. Ka ga anan kake. Au oh, a'a. Sannan zuwa. Yawa sannan. a'a to to to to gida sannu gida daban amarya a gar gida ai a shanya riga eh bare ai na ya abu ruwa ya da yi min dukan Allah gida ai kana dan tashi eh, neman halak da wuya a gaskiya ne mm. ah, dai zan zo da dan kulli eh gaskiya ne eh he da dan kulli <laughs> eh kwai a cikin kwai ma ke zaki ci Allah mai gida a ah, a ha ka tsaya baka a baki mana a ah, a ina ba ni ma na dauka wai ita wannan mm. me faru jaye jaye na wallahi jaye jaye me faru Allah jaye jaye na me faru ha yarinya he eh, ka ce eh, gidan bodari muna kwance mm. kai tusa tau tau tau tau tau dam gaba ɗaya biki jiran na fito ba ran nan mai gida kai ma banda abin ka me ya kai ka wallahi mutum zai kwashe kwashe kai idan kai na kan mata ka hakura da auren nan haka fa aka na farko ba ka hakura da auren nan ka kin ka ka kwaso ta gashi na an tana damun ka da tusa wallahi a hefaran a fasa aka shigo nan ka fita baka jin ina tusa a ina ake ina ai gaba ɗaya fa ina ga muku bayarin nan ka ina la na la kai

da za ka samu karba ranka asiri mu zauna da ka ni kai mu kashe mu binne ba wanda iji mu da ba shi kenan ba hange hange na kai hange hangen ka mutanen ma mai kashin za ka aro kashin kwance ita za ka je ka kwaso to ai ta yi ran hmm? ta yi da ba zan gaya miki ba ta yi kashin tak ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kashin ta yi ta yi a hankali mana a cikin ka tafi kahi na ce wai wannan walin me ji wai mafarki ta wai ga ta akan masantan gara ta ta gidan masu kuɗi eh na ce yanzu ke eh, kin je ki eh kin ki a masa gidan ma masa gidan matan kin yi mafarki ga ki a kawai ki labto kahi wai kan gaya kuwa na ce wallahi kin ji a a tuda ma da gida kana da wata zaka je ka faɗa wa umma ni ba ko umma to kuma ko umma ba zan Allah ya kyauta ko umma ba zan a yana dai sanin inda za a auro ga hinan dai na farfasa da iya yi mm, akwai ta ni ba abu da take wani tsinga tsinga da ita a baka mamuciya zai tusa ce Allah mm, mm, ran nan fa wani wani ina kwance ga mai mata na karkatar mm. eh, da kai na can wajen salasa ka a ni a na ke bala ta layi ga dawo da dawo kama ban inna lalawa inna lalawa gaba ɗaya ciki na muke na ciki na da kanwa ba lokacin oke shi kana kana tambaya ina da kanwa ranar ranar ashe tusa kai akai maka mm, mm. Ah, tattara ne ba za ka ga in tattara doya ta a kamun ki tun da aka kawo ni ne, ban ma ka tafiye ki ba. Tun da mun kawo ki zaman me zame kuma. Na muni kuwa. Duk suna nan lafiya ko kawata. wallahi suna nan lafiya kalo suna gaggaishe kuma lallai hafsa yan mata kenan an daɗe ba a haɗu ba aini wallahi zaman ku yana mugun burge ni ba kamar wata ta ba da kullum ba su da aiki sai faɗa amma da na ga ku na wallahi ba ƙaramin daɗi na ji ba a yanzu faɗa sai karnuka ta yanzu ka zauna kana ɓata lokacin ka kana faɗa yanzu kwata-kwata ba a yayin faɗa kawai ka zauna kai zaman aure kai zaman ibada shine A'a, ya dariya haka? <laughs> Subhanallah ya dariya haka kamar an aiko miki da wani saƙo. Hmm, wani abu na tana. <laughs> Su wasu masu fitsarin kwanciyo. <laughs> Ga warin baki ga kazanta abin yayi. Haka mai gida ya gaya mun. Oh. Kawata kawata. Mm. Ni dai tashi zan yi tafi ke dai ki iya baki. Iye to wallahi wannan zagi ake a kasuwa ai daɗin abin ma dai ni ba tusa nake ba ko kashin kwance. Wakai gaya miki ƙwarai ma kuwa. To lalle samun sake ake cewa menene. To ke idan kika ji abin da mai gida ake cewa ganki ake rike baki. kaza ma mi warin baki mai tsarin baki ki abubuwa masu yi yawa ni wallahi hakin kin buki nake ji dan dai kai eh, to ani kin ga cewa akai kaza ma ce mm. amma ke kuwa fa cewa fa akai kashin kwanta kike ga tusa ina zaka iya shiga ɗakin mai kashin kwanta eh, kwarai eh, ma kuwa ya haka kin ga ba ruwan shi malamin idan yana shiga ɗakin ki yana gaya miki maganganu to ni ma yana shigowa yana gaya maganganu ina fatan kin fahimta akwai matsala akwai matsala Yaya ina fa ganin girman ki fa. Ki daina da kayau ya zube. Dama ana ganin mutuncin kishiya ne. Ke karfi ki kai abun magana. La ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A a a a kai kai la ilaha irke. ke. Wallahi ka ga su. me gidan ka ce kai kai kai kai kai subhanallah kake tsige mata attachment kake tsige mata attachment Allah ke ke shiga tsakanin su kan taimaka dan Allah ka taimaka dan mai gida yana zuwa yana zuwa da magana Na na na na Salamu alaikum. Tallahi ni rajuna ya yi halin ko yi halin ina sani yi halin ina ilaihi rajuna na ji kai ya kai ya kai ya kai ya har sai aka sai na rashin ashe gidan dan dan hauta ne ware ware wa buga miki waya daga jiki ne faruwa haka ku zauna mu ji faruwa ku zauna ku zauna mu ji ku zauna ku zauna ku zauna ku zauna ku zauna zauna zauna haka kawai zauna kenan kika shiru ba munafiki ba wai kwata baka ce za abin da aka yi da baya ba kewar ya aka yi ya za a yi dinga shiga ɗakin ta yana ga mutu yana kuma kaya ai maganganu bance misali a maka gaskiya duk wanda matar da ta raba mijinta a sirri a duniyar nan ta malike mu dinna ala lallaba mata ai fa mai gida sai an tona asiri wallahi ai fa mai gida ba za a gaban wada a gaban wada a gaban wada ba za a amma na faɗa min me yake faruwa haka kawai sai shi aljanna ki tana karkan gida wallahi ki daga wallahi auta baka da gaskiya ta rantsi da Allah baka da gaskiya ashe duk ne maka baka ji ba duk ne maka baka ji ba auta ya da ku ko ya yi hannun ko Allah shi ne ka auta to me rai ai dai ba su ce komai ba Allah shi ne ka auta. Ai ba sai an tona asirin nan. Sai a dinga zuwa ɗakin ta yana cewa ina tsarin kwance. Da ila illa Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Ni dan Haka ita ba kai din kai ne ka je kana gaya mata. Hmm. Amma kaya. Ni kuka rinka zuwa kana cewa ina fitsarin kwance, ina mene menene ina tusa, ina gashi. Tusa ba ba rage rage iska ne ba, ko ko ba. Ko rage iska ka kulce ita. ko keke ce a wai ka fitar da mugunta mugun mugun iri a cikin ka ko ba ba fitsarin ka kuma mafarki ake yi ni ba ran da yadda tsura yi kaga ita ba ba saurarin da kyau ta wato auta duk faɗin da ya maka da sai da ya maka Baka ci ta ko ko wannan bakin naka wannan bakin naka to dai an gashe maka shi wani hali can kadai wa can da ka kauye ba dai anan birni ba ku fa ban zanga ku yan albarka ku ya hakuri kun ji ni ba zan iya zama da wannan mutumin ba zama na da shi ya bare wallahi sai na haɗa kaya na da gaskiya ni kan ba zan zama ba wallahi oh yaye din shi ke kai ku ka ai ne mege da duk sun gudu auren ka tara kai wa kanka duk sun gudu ni ma kuma wallahi ba yanzu ba dare na riga baci kan ka kofar gidana dan Allah dan Allah sai an jima dan Muhammadu Rasulullahi kai wa kanka hu dan Allah dan Allah dan Allah dan Muhammadu Rasulullahi wa la ilaha illallah Muhammadu bakin nan ni ba zan yi kaga ka kaga ka ka kaga ka la ku ya don muhammadu da rana rana kuɗi kuɗi ka haɗa kayan nan ba mu da nuna layi eh mai halin irin nawa ka ga uku mai halin irin na ka ga uku ina da lawa ina laila wani huyo Allah wala ta na zuwa da lewa ba gida Allah na Allah na ba mu da nuna Allah na Allah na jawo akwatin nan dan ala la la ku ki jawo akwatin nan Allah la la ku ki kenan kenan inna lillahi wa inna ilaihi